yanzu muna garin guguwa ne, muna sansanin yan gudun hijira a garin guguwa ne. Wannan gari na guguwan yana cikin Najeriya ne ko yana cikin Chadi ko a ina? Chadi ne. Ta ya kuka yi kuka samu hanyar ku zuwa wannan gari na guguwa din? Ta tuka-tuka ne muka zo, a tuka-tuka ne muka zo. Wato kana ji ba? Eh. Da safe da safe kawai muka wayi gari. Mm. Da harbe-harbe a bangaren Meltiri. Sai sai mutanen nan suka shigo da kafa zuwa garin mu zuwa bagadin kenan eh. suka ce ai gashi hari ne aka kawo musu to daga nan muna nan yan gora suna shirin tafiya kawai sai kuma aka ce ai gashi sun nufo baga to da suka nufo baga sun zo an fito an tare su a daidai wani makaranta ana cewa jiji gamon secondary school sai yan gora suka tare su da su da sojoji da aka fara jayayya sojoji suna cewa yan gora su shiga gaba su yan gora suna cewa ya ku da bindiga ba za ku shiga ba za ku ce mu mu shiga gaba hmm. suna yin wannan jayayyar sai mu muna cikin anguwa muna shirin tafiya wannan wajen sai muka ga sojoji sun shigo anguwa a guje suna hmm. guduwa suna ihu wasu suna kuka wasu cire kayan su ma suna zubarwa hmm. sai muka ji harbi ta ko'ina sai ka sun kuya ma bullet ta ko'ina kana jin wuta kawai sai muka fita a guje zuwa jeji zuwa bakin fizdam kenan eh. to da muka zo bakin fizdam mun samu tuka-tuka a bakin ruwan na masunta mm. da muka hau muka je muka hau sama ruwa muka kwana muka yi ni muka kwana da safe sai muka ji shiru mm. sai muka ce mai yiwa ko abin ya yi sauki ne bari mu sauka mu je mu duba muna sauka kuma muka ji harbe harben sun fi na dama bangaren gari din sai muka zo akwai wasu jiragen masunta wanda sun kai kifi sai muka je tizan muka ɗauko jirgi flying boat da muka ɗauko flying boat mun zo mun ɗaura inji kenan sai muka gan su sun zo tizan din sun shigo da motoci suna harbe-harbe to da suka ji kukan inji mun tada inji kawai sai suka nufo mu suka su ma suka hau inji suka biyo mu suna ta harbe-harbe dai har Allah ya sa muka samu muka tsira to a hanya ma muna zuwa wannan gaskiya gawo shi ba kaɗan ma muka gani na mutanen da aka kashe na mutanen da aka kashe a saman ruwa kenan mm. har Allah ya kamu zuwa garin gubuwa din kenan To bayan da kuka je a garin Gubuwa an ce akwai kamar mutane da dama waɗanda suna nan cikin daji ba su samu sun haye ruwa sun isa nan inda kuke ko kuma wani wuri a cikin ƙasar Chadi ba? Akwai su da yawa akwai wani an ce mata da yara sun fi mutum ɗari biyu a wannan wajen a tare ba hanyar fita. akwai wata mata da ta zo take faɗa mana cewa sun tara yara da mata a cikin gari a lawanci a fada kenan wai suna koya musu karatu kuma suna wulakanta wasu kuma suna ɗaura aure da 'yan mata ƙanana ƙanana din in ka ce 'yan mata ƙanana kamar kana nufin yara masu kamar shekaru nawa budurwai dai sha biyar sha biyu sha uku duka suna ɗaura musu aure Wato kawai duk wanda suka ganta ba ta da aure sai su daura mata aure da wa ake daura musu auren? Ko da aure su suke daura kansu aure su ba ruwansu da wani aurenta. Kawai ko da aure za su daura aure mace in tsohuwa ce to ba ruwansu amma in dai mace karama ce za su daura mata aure da wani nasu. Wato kawai dai duk wanda suka gani kawai wanda ya ga wani yana so kawai sai ce an daura musu aure kawai. Yawwa yawwa haka suke yi. To akwai wani ɗauki da aka kai muku ne tun lokacin da kuka bar nan ba ga kuka shiga cikin cadi? Babu wani ɗauki gaskiya babu wani ɗauki. Hmm. Sai dai irin tarbar da aka mana nan ne gaskiya mana tarba mai kyau. Suwa suka muku wannan tarbar? Mutanen ma'aikatan nan ne da su nishe fakan nan. Eh. Eh to an ba mu gaskiya abinci ba laifi ana yanzu haka ana kan raba barguna da wani sange da menene hakan nan da. Kamar a wani abu da kuke ganin ana ƙoƙarin yi na sake kwato wannan garin baga daga hannun su waɗannan 'yan bindiga? Gaskiya a bangaren Najeriya kan ba mu gani ba gaskiya. Gaskiya ba mu gani ba. Sai dai muna roƙon ƙasashen duniya su taimaka su agaza wa jama'an da suke cikin wannan matsi. Kamar sunan Chadi kana ganin akwai matakan da suke ɗauka na kare kamar garuruwansu daga wannan farmaki da ke neman ya shiga cikin cadin da yake a kusa da bakin iyaka ne? Gaskiya akwai matakan tsaro sosai, akwai matakan tsaro ba ne gaskiya har hankalin mu ya kwanta nan kan gaskiya. Mm. Dan ko yau da safe ma ya kai jirgi hudu yau da safe ma suka fita da sojoji suka shiga cikin ruwan nan haka. Mun gode kwarai Allah Ubangiji ya ƙara karewa ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani da kake so ka wanda ba mu yi magana kai ba. Eh to ƙarin bayani kawai jama'an da suke cikin wannan jeji an ce ana bin ana kakkashe su shine kawai muke nema a kai musu dauki